هذا رحمة الله عليه في كتابه الكتبة في الإسلام من زام تاشي مجلسين شاشدة هم من أتكن أعمال المحتسب أعمال المحتسب في الأسواق أيكن من هسبة واتومي أيكن هسبة في الأسواق أكاسواني me da me ya kamata ya yi me ya kamata ya hana idan ya ga ana yi na kyau me ya kamata ya ce a yi mai kyau idan ya gaba a yi ko an yi mana bayani a wancan satin ko a wancan karatun a game da mas'alatu al ko mas'alatu al mustarsi al ne mutumin da da an faɗa masa kuɗi sai ya bada idan shi mai siya ne idan ko mai saidawa ne da an ce kaza an taya kawai sai ya ce a kawo shine al-mustarsil da fahimtar shekul islam taimiyya rahmatullahi alaihi da yake ganin cewa baya halitta a bambanta farashin mustarsili da kuma ne da kuma wanda ya kasance musawimi musawim shine ne kai mustarsil na indiya ko to ya ce ba a bambanta farashin amma mun yi bayani wanda jumhurin malamai sun tafi akan sabanin wannan fahimtar cewa ita kasuwa zai wuce ba wanda ya ce in ka zo kasuwa sai ta faɗi dole ga abin da ka siyo kaza kuma ka daidaita farashi ka ce dole kowa sai ka sayar mishi kaza a mun gane to shine wannan to shine bayan yi wannan sai ce da ya ce huwa manjilis manzilis talaqqi silai kamar yadda ya faɗi سيتف إن القادم wani بالسعر na نهى sama an yabi a hadirin أن to nan za mu tashi. shi ya sa manzon Allah sallallahu alaihi sallama ya hada an a hadirul libadi dan binni ya siyar ma da dan kauye kaya kawai dan kauye ya zo da timakansa sai a samu wani dan binni ya sha su taki kawai shi kenan ya sa hula a gaban goshi sai zai ce shi zai siyar mashi da kayan shi ka kame shi shi ya san tsadar busta shi ya san tsadar gatari shi ya san tsadar hakiya haki shi sun tsadar abin rauga shi sun tsadar sannan shi ya san wahalar da ya sha ka bar shi ya sai da kayansa da kanci mun gane shi ya sa na sha faɗa muku wata ka'ida a muna in ana masu in ana karatun fiqh ko hadisi na kan ce kowa siye da siyarwa fitra ko ba ku yadda ba siye da siyarwa kowa Allah ya halicce shi da shi kawai tasowa kake wa ya koya maka kaje ka siyo magi ka miƙa kuɗi ka ce a bani magi ba wanda ya koya maka iya kawai haka nan ka so kai abin da shari'ar musulunci take koyar da mu babun ciniki da kasuwanci shine ne ne halal a ciki ne ya haram amma dabara ta kace da abu ka ci riba to ba a koya mu mutum kowa ya iya ba wanda ba zai iya zuwa ya ce yana neman amfani ba neman amfani kowa ya iya amma me ya halal me ya haram me dokokin shari'a sannan kuma ko da abu fitira ne to akan kara dabarbaru to dabarbarin ya ke fara karantar da mutane da kuma sanin halal da haram a cikin kasuwa mun gane to kada ɗan kasan binni ya siyar mana ɗan ƙauye kaya kawai ya zai ce shi ne dillalin shi wa qala da'u an-nasa yaghzuki Allahu ba'dahum min ba'd annabi sun yace ku tsala mutane Allah ya azurta sashen su da sashi ku tsala mutane su hudda a tsakanin junansu Allah ya azurta wasu da wasu haka Allah Allah ya jefo kuɗi daga sama za ka ga wani inda Allah shine bahaushe ke cewa da da larabci shi ne la yarzuqun nasa bin nas Allah yana azurta mutane da mutane ne wannan fa'ida ce ga tana wa qila li abbas aka ce masa giduna abdullah ibn abbas ma qawluhu la yabi'u hadiru al-jihad me ma'anar faɗin manzon Allah sallallahu salama da ce la yabi'u hadiru al-jihad kadan bin ya siyar da dan kauye kaya قال لا يكون له سمسارا yace kai ya zama masa billahi sun sintar lugha ce farisiyya sintar aikinsa shi ne ake ce mishi sansara sansara sansara shi ne mai aikin dillanci da larabci ana ce masa addallal addallal shi ne bahaushe ke cewa dillali mun gane wato mai shiga tsakiya tsakanin mai siya da mai saidawa kada ɗan birni ya zama ɗan ƙauye ha وهذا نهي عن وهذا نهي عنه لما فيه من ضرر المشترين وان ان هنا ne saboda me za a iya cutar da masu siya fa innal muqima domin wanda yake zaune a binne idza tawakkala lil qadili idan ya zama shine wakilin mai tahowa daga kauye fi bai'i sil'atin a wajen siyar da wata haja yahtaju an-nas ilaiha da mutane ke da bukatar ta wal qadim la ya'rifu as shi wanda ya tafi bai san kudin ba so kan binnin zai cutuwa mutum ne kuma haka yake faruwa idan ya zo ba ya zo da shinkafarsa samfarera ko shanshera buhu daya sai ya anshi. sai ya bashi waje ya zauna ya siyo mishi da ko kanta ya ce ya zauna a nan za a masa komai ya siyo masa fanta da biredi ya bashi shi kuma kawai sai shiga kasuwa ko kuma ya zama dama yana da kararsa ba raguna ne in kuma ba raguna ba ne yana da inda yake zama a rumfashi sai ya zo shi kenan kana zuwa sai ya ce buhun shinkafin na naira dubu goma misali aikai aikai ka siya kila dubu tara ko dubu takwas da ɗari biyar idan ya tashi sai ya je ya ce ma sai ya je ya ba ɗan ƙauyen nan dubu bakwai ya ce ya ga yadda aka siya dubu bakwai sannan yadda suke yi yanzu a kasuwannin ƙauye musamman masu raguna sai a dawo kuma wajen ka ce ka ba da la'ada ce ka ba da la'ada la'adan nan da aka ce ragon dubu sha biyar alal akalla ka ba da ɗari biyar hashi kaga ya zalunce ka kai mai siya sannan ya zalunci mai kaya القادشي ني شريعة مسلمتي تن أو نزل وقت هل إن ولا نأبون تلقى جاهلية شريعة مسلمتي تن وتحالة من داني لا يعني والقادم لا يعرف السعر ضر ذلك المشتر سيئة شو تدني سيئة فقال النبي صلى الله عليه وسلم النبي يتي صلى الله عليه وسلم دعوا الناس يغزوك الله بعضهم من بعض وتعالى متعني ألا يا أزر كساش وشدت حني الساش kyana mutane Allah ya azurta su ka bari dan kauye yana da dabara sa Allah ba shi fitra sai ya zo ya yi kasuwanci ya kai a kaya ya ce bai yi ba ta ya kwabo albarka a kai a kai a kai yanzu jiya na zo zan sai doya na gani mai sai da doya a baro shi na ce shi nawa sai ya ce ai su ba hawa ba ba ba ba ba ba ba ba kasa suke ba kawai za ka ce ba ka nuna waɗanda kake so ne sai ku ci miki sai na nuna wasu guda biyu sai na ce nawa sai ce dubu biyu da ɗari biyar guda biyu doya sai kalba kauye ni kuma ya gani yana ta ce min alhaji na ce mishi tula ya ce bai saida ba shi dubu daya baka saida dubu daya ba da ce to sai ba za mu shirya da kai ba sai a to ka kara na ki kara ba sai na ju na tafi har na da na juya na tafi ya ce alhaji kawo dubu ne da dari shida nawa ya rage dari tara yanzu da ni wasu fili ne mai zan yi ya ce dubu biyu da dari biyar to har dubu ɗaya da dari shida ba ban siya ba saboda bai kamata ta wuce dubu ɗaya da ɗari biyu ba harabi ba to kaga ba kauye ne misali nake buga na buga mana misali ne mai takari mu gane kaga ba kauye ne ni kuma ɗan birni ne ne ko to kaga kaga gashi yadda yi wallahu alam to wa mithlu zalika al-ihtikar haka ne misalin al-ihtikar abinda ake cewa kitani ne intikari shine ɓoye kaya a daidai lokacin da mutane suke da bukata domin su su tsada shi na ke cimshi intikari wa mislu dalika al-ihtikar cikin abin da ya kamata ko ya wajiba mai hisba ya hana akwai ihtikari ya kaya lima ya taju nasu ilai malam ibn tamiya ya kwaso ga baki daya yace duk abin da mutane suke da bukatarsa a ɓoye shi to yana cin abin da ya wajaba محتسبي من حسبة شدتها سوايا عني روى مسلم في صحيحه عن معمر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقى معمر بن عبد الله رضي الله عنه يتي من صنع يتي لا يحتكر إلا خاطئ بامي يكايا في من زنبي خاطئ من زنبي فإن المحتكر دوم متمن يتي أو يكايا هو الذي يعمد إلى شراء ما يحتاج إليه الناس من الطعام شيني وان زي جي يسي أبابا متاني سكي بكاتا من الطعام شي فيحبسه سيجي قوي عنهم دقبرنش ويريد إغلاءه عليهم بورن فشيني كاين في فادع وهو ظالم للخلق المشتري shi azzalimi ne ya zalunci halittun Allah masu siya kaga tarihin da malayin ibn taymiya ya ma yake kai shira'u ma ya taju ilayhin nasu min at-ta'ami liyuhbas anhu ko ma iradati igla'i hi alayhim shine tarihin sa siya kayan da mutane ke da bukata domin ne a ɓoye a sa su fi tsada sannan sai a fito da shi ana siyar da mutane yadda aka ya dama shi na kici mushi itikadi akwai ababen da magabatan mu da suna ɗaukar su a matsayin baya cin itikadi amma mu a wannan zamanin in ka kalle shi ya shiga cin itikadi rayuwar mutane yanzu tana da haduwa ta haɗu da abubuwa na bukatu masu yawa kuma malam ibn taymiya sai ya ce ma ya haju sai ya dauko abun manzilatul haja bai kai shi manzilatul darura ba bai kai shi manzilatul darura bai kai lalura ba haja tana da bukatar sa yanzu wannan wutar lantarkin haja ce ba darura ba ce domin wasu ayyayi shuna bai gairiha wasu na rayuwa ba ta to ka ɓoye ta hakima da ita itikari itikari mun gane to akwai abin da ake ce mishi iddikhar kuma akwai ihtikarun akwai iddikhar iddikhari halas ne me shi shine ba a da bukatar wannan abin a lokacin in ka fito da shi ka ce da asara kai ba a da bukatarsa sa to nan ya halatta ta aje kayanka sai lokacin da ake da bukatar sa sai ka fito ka siya shi ne iddiha wannan hikima yusufiya eh, hikima iktisadiyya yusufiya wato tsari ne na tattalin arziki irin na annabi yusuf alaihi ya faɗa musu yadda za su kaga ruhu fi sumbuli ko illa qalilan min ba kudu shi ku bashi a zangarniyarsa sai kaɗan da za ku ci yanzu sauran ku ajiye shi domin wasu shekaru za su kuma shekaru bakwai za a yi shekara bakwai za ku zama kuna cikin jin daɗi husband za a samu daɗi komai arha waje-waje sannan wasu bakwai za su zo su kuma mai shidado ne masu tsanani ne masu wahala ya kulle ma kaddamtu lahunna illa qalilan mimma tuhsinun wannan shekaru bakwai sai sun cinye abinda abin da kuka aji. duk abin da kuka tanada zai sai dai kasar da kuka ɓoye wannan kasar da abin shi ne zai zama muku tanadi shi zai sa ku ba za ku shiga bala'i ba sai ga shi da aka bi wannan hikima yusufiyya iktisadiyya ko hikima iktisadiyya Yusufiya, me ya faru sai ga jihar daga kauye ana zuwa daga wasu garuruwa yan uwansu suka zo da garin kan'anu suka zo da garin kan'anu suka zo su su nawa suka zo su goma kowa yana son a cika mishi abin a bashi abin da zai ci mun gane kaga hikima iktisadiyya yusufiyya ke to iddikhari halafi amma ihtikari ana da bukata abin amma sai ka siya sai ka boye kamar yanzu da yan taki suke yi wasu daga cikin 'yan taki ana da buƙatar taki a daidai lokacin da damuna ake ruwa yan ƙauye masu noma da sauran manoma duka suna da buƙata sai su ɓoye saboda ne saboda abin ya tsada sai ka ji ana cewa ai yana daraja kalmar 'yan kasuwa ce wannan ai yana daraja to haramun ne ihtikari kenan la yahtakin illa khati amma idan abun ba a da buƙatar shi a lokacin sai ka aje kayanka sai lokacin da ake bukata to ka taimaki kuma ka taimaki mutane domin idan ka fitar da shi a wannan lokacin ka sai da asara za ka sannan kuma dan ka siyar da shi baka taimaki mutane ba domin lokacin ba yi nan waje-waje ba a da bukatar shi ina jin mun gane wanda wannan shine ciwon mu a kasar mu ta Najeriya la gwamnati wala talakawa hasashen da suke da hankali Allah mu ma ya ba mu abin da suke shi ne sukan sai hatsi abin da ake ba akwai akwai shekarar da ake ba da labari amerika ta rika siyan masara a wajen manomanta kawai ta je ta zuba a teku Mai cikin kimata saboda idan ba a siya ba aka bar da shi gwamnati ba ta siya ba ba ta ba za su yi ba idan ba su noma ba ba za a shiga bala'i to sai gwamnati ta siya kuma ba a da bukata kawai da ba a da bukata ko shi zai ta siya tana zubawa a teku baki za a noma saboda manoma ce su samu kuɗi kuɗi ya zama kowa ya tsayi da kansa to akwai dabarbaru da yawa na yadda za a gyara talauci a kori talauci a cin kasa da yawa suna nan kuma cike fita a cikin littafinmu na musulunci mu ne manzan Allah su sama bai shekaru ɗari biyu a ƙasa ba sai da aka rubuta kitabul amwal al-imam abu yusuf al-kufi al-qadi yana da littafin sa al-amwal al-imam al-qasim bin sallam abu ubaidin yana da littafin sa al-amwal fi tsafi littafai ne wanda suke bayani akan tattalin arziki ya za a yi gwamnati ta tsara kuɗi ta hana talauci a cikin ƙasarta poverty eradication da ake magana ko poverty alleviation duka da eradication din da alleviation din duk akwai su a musulunci in ka ce za ka alleviating sa ne akwai a musulunci in ka ce eradicating sa za a yi musulunci yana da tsari na eradicating din poverty a gona ita ce ka'ida so da ka kan haramun ne amma iddikari halal mu bambanta su kashi mana iskali an ce an ce al'imam sai da musayyib ya kasance hata kiwon nawa yakan boye ir kaga ir ya yi laya ta bi laihin ya sai lokacin da ake da bukata sai fito da shi to shi ne ke ce wani hada kana li waliyi al'amri an yi kuri hannasa ala bai ima inda idan mutane suka yi inkitari suka ɓoye kaya to shi yasa aka dora ma waliyu al'amr wato shugaban ƙasa ko gwamna ya matsa ma mutane ala bai'i ma indahum akan su sai da abin da yake suka boye wanda yake hannun su wanna su fi a yadda ake sidawa a jini inda zahuratin nasi ilaihi a lokacin da mutane suke da bukatar wannan abu مثل من عنده طعام لا لا يحتاج إليه أما مسلم جيقوية أبنشي هو شي بيد بقاتا أبنشي والناس في مخمصة كما متعني سنة شنيوة متعني سنة شنيوة فإنه يجبر على بيعه للناس بقيمة المثل أنا شو جباء أن أورا مسحك سني يمقى مولن بيقوي أبنشي الناس ya fito ya siyar ma da mutane abincin nan kuma bi kimatin misli da farashi na kwatankwacin abincin zai dora wani abu mai tsada bai ci riba da yawa wani haza kalin kuka hau ta haka ne ma malaman fiƙihu suka ce mani furra ila ta'amin rairi. duk wanda ya zama ya shiga lalura yana buƙatar abinci kuma sai ya ga wani yana da shi أخذه منه بغير اختياره بقيمة مثله ويبقى من شن يجي يبيع شقي بقيمة مثله لو تبغون شن خافا يتبقى لن شأتي في أجي مش قدن دا أكي قائلة ولو امتنع من بيعه هدى يا شي بزيس يغمصبا إلا بأكثر من سعره يتي بزيس يغمصبا فيها كار قدي في يد حقا لم يستهق إلا سئره. bai cancanci a bashi kawai ba sai kudin wannan kayan ko sisi ba za a kara mashi an canci ka'ida wannan ana magana ana daular musulunci ke ta je kai haka su a irin kasar mu ta najeriya kasan halin da ake ciki nan ana maganan ana maganan musulunci nan duk musulunci muke karantarwa ba wai halin da mutane suka tsinci kansa a ciki ba kila wani ya ji abin ya mushi gwangwa-gwangwa kana da ka shiga mafi iyalinka ba su da abin da za su ci ga wani can ya aje abinci ya ɓoye to ya haɗu ka zo ka ɗauki abincin nan ka ɗauko kuɗin shi ba tare da ka ƙara mishi wani abu ba fiye da yadda ya kamata a siya a bashi dole kuma ya Ka kaga in za ka haka sai ka bi ta hanyar ne hannun yan sandan musulunci ka tafi ka kira ɗan sanda ka ce to ni ne gane gidana kwana uku yau ba a ci abinci ba ko kwana biyu wancan kuma shi na da abu, amma ya ce ba zai ciyar da buhun shinkafan nan ba sai dubu ashirin kai nawa ake saida ka ce ai dubu goma sha uku ake da ina dubu goma sha uku sai dan sanda ya shiga gaba kai kuma kana bin shi a baya a je a sallama da shi ya zo ya bude ka ɗau buhun da ya maka a ɗauko dubu goma sha uku ka bashi dole ya ansa haka ake musulunci da za a bi musuluncin nan mala kowa daɗi zai ji wani shi ne to zai zo ya mana bayani kan tasiri a gaba shi ya sa sai ce wa min huna ba mu da lokaci za mu tsaya a nan insha Allah sai majalisi na sha bakwai za mu ji bayani akan tasiri shine abin da kuke ce mishi price control eh, eh, ko kuma a yi fixing din price Eh, a sa a ce ba a yadda wani ya ce da menene kuke ce madaran nan ciki da ta ruwa nawa ke sai da ta yanzu ba ka'ida ko yau ni da hamsin ko kuma nawa kaji an ce kala kala ce ko a duniya ce dari talatin wani ya tsara ku ne masu siya kuke sha to sai a ce a ka'ida gwamnati sai ta ce ba ta yadda kowa ya siya fiye da ɗari da ashirin ba a ina ne ya halasta ina ne bai halasta ba a ina gwamnati take da ikon ta haka ina ne ake ɗaukar in gwamnati ta haka ta zalunci akwai masu fahimta cewa haka haramun ne da mutane akwai kuma waɗanda suke ganin wajibi ne a yi haka to wanne ne za mu ji tsaka tsakin musulunci da kuma abin da malam ibn rahmatullahi alaihi zai mana bayani a ina ya halatta a ina ne kuma bai halasta ba sallallahu sallama baraka ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi assalamu alaikum wa rahmatullah